Malam Bala Ibrahim barka da yau. Hmm, barka da Nasiru. Eh Malam Bala yi mana bayanin wani hali ake ciki ne a nan halkwatar jam'iyyar APC inda muke da labarin shi shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya yi murabus daga mukaminsa. To, a tun jiya ake ta baza jita-jita cewa Sanata Abdullahi Adamu ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyya. To kawo yanzu dai ana taro na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar a nan herkwatar jam'iyya. Kuma shi sanata Abdullahi Adamu bai zo wajen taron ba. Sannan kuma sakataren jam'iyya sanata Yola Mishore shi ma baya cikin taron ya zo amma kuma ba a bari ya shiga gurin taron ba. A halin da ake ciki yanzu mataimakin shugaba na ƙasa mai kula da shiyar arewa sanata abubakar kyari shine yake jagorantar taron babu waɗannan mutane wanda yake bisa tsari su ne ya kamata su jagorin taron to yanzu dai ana yin wannan mitin halin da ake ciki kenan yanzu a headquarter wato dai wannan ya nuna za a iya tabbatar da cewa shi tun da abdullahi adamu bai zo ba labarin nan ya tabbata kenan cewa yana iya yiwa ya ajiye mukamin nan ni ban ga takardar cewa ya aje aiki ba kuma babu wanda ya tabbatar min cewa ya aje aiki amma ganin abubuwan da ke faruwa yanzu a headquarters da kuma rashin kasancewarsa a wajen wannan taro da kuma yadda shi ma sakataren jam'iyya ya zo aka hana shi shiga wannan taron ana iya cewa akwai yiwuwar wani abu makamancin haka ya faru. Wato a takaice dai ya nuna shi a mataimakin shugaban jam'iyya na arewa shi sanata abokiyari shi ke jagorantar wannan taro na yanzu kenan. yasa kundin tsarin mulkin jam'iyya duk lokacin da shugaban jam'iyya baya nan ko na ya same shi to mataimaki na wannan shiyar shine zai hau kujerarsa dama akwai mataimaka ko mukaddasan shugaba guda biyu akwai na arewa akwai na kudu idan shugaban jam'iyya ɗan kudu ne to mukaddashi na kudu shi zai hau kujerar idan shugaban jam'iyya dan arewa ne mukaddashi na arewa shi zai hau to ganin cewa Abdullahi Adamu sanata dan arewa ne kuma sanata Abu Kyari dan arewa ne to kaga idan babu sanata Abdullahi Adamu shi sanata Abubakar Kyari shi ne zai hau wannan kujerar a ƙarshe malam Bala Ibrahim wani sharhi za a yi wani tunani ake da shi na akalla in ma shi Abdullahi Allah da mu ya ajiye waɗanda dalili ɗaya cak da zai sa ya ajiye mukami a daidai wannan lokacin. To abubuwan tun da yake ba wanda ya yi min bayani cewa gashi abin da ke faruwa daga bakinsa cikumur ne na siyasa a irin wannan hali ba irin hasashen da ba za a yi ba maganganu dai kala kala suna ta yama ɗini wasu su ce kaza wasu su ce kaza amma kowa menene na san nan ba daɗewa ba za a ji menene ya faru idan har akwai wannan rigimar kuma idan akwai abin da ya sa ya bar kujerar in har ya bari to dalilai za su fito amma yanzu duk wanda zai ce maka wani abu ina tabbatar maka sai dai ya shaci faɗi ko kuma ya hasashe bisa zato babu wata sanarwa da ta fito daga bakin shi sanata Abdullahi Adamu ko kuma jam'iyya ta ce ga dalilan da suka sa haka da haka da haka suka faru